Shugaba Muhammadu Buhari ya rattaba hannu a kasafin kuɗin shekara 2022. Yin haka yana nufin cewa za a iya fara aiwatar da kasafin a wannan wata na Janairu. To sai dai ya koka akan abin da ya kira cushe a kasafin kuɗin. Hannu ayyuka 6,576 da majalisar ta amince a cikin kasafin. An increase in the overhead budget of some MDAs is particularly worrisome. A nan shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ne yake cewa bai ji daɗin yadda majalisar ta ƙarin yawan kuɗin wanda ake sa ran kashewa a kasafin kuɗin na bana ba. Ya nuna cewa an ƙara fiye da naira biliyan ɗari bakwai da talatin da biyar da ɗigo takwas ba tare da bada wata hujja ba. Shugaba Buhari ya ba da misali na ƙarin da aka yi a kuɗaɗen hukumomi da ma'aikatun gwamnati da kuma na ƙananan ayyuka. To sai dai shugaban majalisar dattawa Ahmed Lawan ya ce akwai ƙwararen dalilai da suka suka sa majalisar ta kare a kasafin kuɗin. Mun 'yan majalisa tunanin mu wani lokaci yakan dan saba da yadda bangaren zataswa suke tunani. Yau idan misalin aka yi hanyar dogo ko kuma a ɗauki Kano Maiduguri Road wannan major highway ne daga Kano zai tafi har Maiduguri. Talaka watakila har ya gama rayuwarsa ya koma ga Allah watakila a wannan yankin ba zai hau wannan hanya ba. Amma idan aka ɗauki bohol ko tuka-tuka aka je aka kafa a ƙauyensu zai samu ruwan sha kuma al'ummar nan za ta amfana da abin da gwamnati ta yi saboda haka abin da muke kullum a majalisa shine mu mukan kawo abubuwan da mutane al'ummomin da muke wakilta suke nema ne a take wannan an ce sai gwamnatin tarayya ta tsaya ta yi tunani na aje a yi babban ma'aikatar ruwa kafin samu ruwan sha to ba samu ruwan shan ba a nashi nazarin kwararre a fannin tattalin arziki shu'aibu idris miƙati yana mai ganin ya kamata majalisa ta rika sara tana duban bakin gatari tashin hankalin nan ba wai na shugaban kasa bane kawai duk wani wanda ya mallaki ɗauki hankalinsa dole hankalinsa ya tashi akan wannan ƙare-ƙare farko dai annobar nan da ta addabi ɗan adam wato cutar corona ba ta tafi ba kuma a kullum wata sabuwa ma take fitowa idan ka yi kasafin kuɗinka a kan dala 62 anya an yi natsuwa an yi amfani da hankali an yi amfani da alkaliman hangen nesa da ake ganin farashin man nan ba lalai ba ne ya tsaya a kan inda yake yanzu kamar dala saba'in da biyar kowace ganga kuma hajiya dole sai mun rinka tunani mu rinka sara muna duban bakin gatari kowane ɗan adam yana da sha'awan ya tanadin gobe a ƙasan nan yanzu a ce muna sai da gangan mai kan dala saba'in da biyar kuma mun ɗauki dala sittin da biyu mun kashe to me muka aje ma 'ya'yanmu ko jikokinmu ko ta taɓa kunninmu. baya ga ƙarin ayyuka dubu shida da ɗari biyar da saba'in da shida da majalisar ta yi a kasafin an samu ƙarin naira biliyan ɗari bakwai da talatin da biyar da ɗigo takwas wanda ya tashi daga naira tiriliyan goma sha shida da ɗigo uku da shugaba buhari ya miƙa wa majalisar zuwa naira tiriliyan goma sha bakwai da ɗigo ɗaya. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.